الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا مجلسين قوما na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin watan ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan a birnin kano allah ya tsare wannan gari namu ya kara masa kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 26 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya a yau insha Allahu za mu tashi aya ta na'am 21 kazalika a na alaihi na'am sai dai kamar yadda muka saba ga ta amsar tambayoyi da aka rubuto tambaya ta farko wannan ya ce malam ana faɗin cewa ɗan da aka same shi ba ta hanyar aure ba ba zai shiga aljanna ba hakan ya tabbata a ɗan da aka haife shi ba ta hanyar aure ba wato wanda ake ce ma ɗan zina a babu dalilin da ya nuna cewar ba zai shiga aljanna ba inda ya musulmi ne kuma ya mutu a cikin musulunci akwai hadisai da ake ruwaitowa amma hadisan ba su inganta ba bal ibn al ya sa su a cikin al'ahadithul ahadithul mawdu'a wato hadisin da yake cewa ɗan zina ba zai shiga aljanna ba wannan hadisi ne karya. aka ƙarya aka yi aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai ba zai ɗauki laifin wani rai ba uh, shi yasa da ake cewa dan zina shine mafi sharrin mutum uku wato da wanda da shi mazinacin da mazinaciyar da shi dan zinan su su uku to wai dan zinan shine mafi sharrin su ta za a yi zama mafi sharrin su a haga wannan ma'ana ma ba ta miƙe ba ta za a yi zama mafi su shi bai yi zina ba su da suka yi zina amma wanda bai yi ba a ce ya fi su sharri saboda haka daga ji ka san wannan abu ne wanda yake bai inganta ba bai halatta a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka wannan kuma shi ne fatoyin malamai da suka yi a kan cewar a waɗannan hadisai ba haka ba ne saboda haka komai yana komawa zuwa ga imanin mutum da aikinsa hmm. inda ya tsaya ya yi imani ya yi musulunci ya yi aiki nagari to babu abin da zai hana shi ya samu martaba a wajen allah jalla wa'ala tunda duk wani abu da ka gani na sha'anin ranar lahira da azaba da ni'ima allah ya rataya su ne da Allah ya rataya ni'ima da imani da ayyuka nagari Allah kuma ya rataya azaba da rashin imani da kafirci da miyagun ayyuka wannan shine ba da irin yadda aka haifa mutum ba to san na'am na'am zai ci gadon uwarsa ba zai ci gadon mahaifiyarsa amma ba zai ci gadon ubansa ba tunda ba dan ubansa bane ba za a danganta shi zuwa ga mahaifinsa ba amma zai ci gadon mahaifiyarsa sai dai babu laifi uban da ya san cewar ɗansa ne duk da yake ba a yi aure ba ya tsaya ya kula da shi ya kula da shi ya masa duk abin da uba zai maɗa saboda irin rahama da Allah ya sanya tsakanin uba da ɗa amma abin da ya danganci gado shi ne kawai ba zai yi ba kuma babu laifi zai iya masa wasiya zai iya masa wasiya cewa daga cikin dukiyarsa a ba shi wani abu hmm, in dai ba ta kai sulusi ba yana da haƙƙi ba tare da izinin kowa ba in ma ya masa da wasiya sama da sulusi idan 'yan uwan sun yadda za su iya bashi amma dai yana da haƙƙin ya masa wasiya zuwa sulusun dukiyarsa kuma wannan ya zamanto haƙƙi ne nasa sai ma an bashi kafin a ba magada eh. eh mana ai dama ana magana ya ansa cewa ɗansa ne ɗansa ne a baki a wajensa amma ba ɗansa ne a shari'a ba ɗansa ne a shari'a yadda yake za a samu gado tsakaninsu haka dalika ba ɗansa ne wanda za a samu muharramiya ba ɗansa ba ne wanda za a samu muharramiya alal misali a ‘ya'yansa mata ba za su zamanto muharramansa ba ba za su zamanto muharraman wannan ba wajen aure to malamai sun hana wajen aure saboda shubha saboda al'asul filfuroj al’urma amma ba zai yi ba za su zamanto muharramansa ba ne halwa da su ne tafiya tare da su amma kuma wannan rashin muharramiyar ba za ta halatta masa ya aure su ba saboda shubha da take ka'ima tsayayya kuma saboda asali a cikin alfuruj alhurma har sai tukuna ya tabbata da dalili 100 bisa 100 to saboda akwai shubha kai, sai aka haramta aure amma abin da yake ya zamanto cewar <coughs> wato ba ana bukatar a yi ihtiyatsi ba ne a kansa a cikin addini sai aka kyale shi ne aka ce ba za a ba shi hukuncin muharramiya ba ba zai kaɗaita da su ba na saboda mai za a tsangwame shi eh, bai halatta ba bai halatta a tsangwame shi ba mm, ana cewa baya sallar a baya baya sallar baya limanci amma limancin shi ma da malaman malikiya suka faɗa limancin sallar ratiba shi kuma wannan ba wani abu ne saboda limanci jagoranci ne akan mafi girman ibada ita ce sallah wanda tana bukatan kamala to wanda ya zama to ana kyararsa a cikin al'umma duk da yake kyarar da ake ba da haƙƙi ba to bai dace a shige da shi gaba ba a wajen shugabanci wanda ake bukatar kamala ta addini da kamala ta martaba da kamala ta muru'a ta mutunci hmm. amma ba don cewar limancinsa bai inganta ba ko sallarsa ba ta inganta ba haka zalika aure babu laifi a aure gare shi kuma ba za a ata wannan aure ba aure ne sahihi sai dai kawai a wajen waɗanda suke sharɗanta cewa sharaɗin aure kafa'a kafa'a kuma tana komawa ya zuwa ga wato asali wanda suke ganin kafa'a tana komawa ga asali kamar masabar hanabila to za su iya kawo wannan sai su ce idan aka yi mace ta iyaye eh, waliyai ko ita yarinya tana da zaɓi a warware auren saboda ba kufu'inta bane ba daidai ita bane amma kamar matabar malikiya da suke ganin kafa'a a cikin addini ne in dai mutum yana da addini shi kenan kufu'i ne ga kowane mai addini su ba za su ce za a bata auren saboda kasancewarsa ba a san ubansa ba na wato akwai in ma kace kamanni ai akwai kamanni zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba amma an yi amfani da kamanni an yi ilhaki ai wato ya kamata a fahimta akwai ɗa na shari'a akwai ɗa na biology zai iya ɗa zai iya zamantowa na biology hakikatan dna ya tabbatar kamata tabbatar amma a shari'a ba ɗa ba a shari'a ba ɗa ba saboda haka ɗan da aka haifa ma mutum ba a cikin aure ba duk da ya san ɗansa ne amma a shari'a ba ɗa ba ne ba za a ba shi hukuncin ɗa ba a cikin shari'a hmm. kuma ba za ka kore a ɗa daga kasancewar ɗanka ba ne mutum ba zai kore ɗa daga cewar ɗansa ba ne ta hanyar biology inda ya tabbata ɗansa ne na shari'a Shi ne kamar wani wanda ya zo yake kamar mutum yana da ɗansa sai kawai a zo a sa masa shakka cewa ai matarsa yawo take sau da haka ɗan da ta haifa masa ma ba nasa ba ne sai tafi aminu kano ya je a dna ana yin dna sai a gano ba ɗansa ba ne bayan da ɗansa ne shi ne yana ta ce masa baba baba yana biya masa kuɗin makaranta sai ya zo ce kai ba ɗana ba ne tafi ka je wajen ubanka yanzu irin wannan fitinar da za ta kawo a rayuwa na wace to mutum ba shi da haƙƙi ya yi wannan in ma ya yi wannan ta'aziri za a yi masa alƙali sai ya ladabtar da shi in yana so ya kora wannan ɗan sai dai ya je ya li'ani ya je ya kai ƙara gaban alƙali kuma li'anin ma akwai haddi akwai iya lokaci in dai sati biyu da sani bai je ya kai ƙara ba to lokaci ya ƙure masa ya ɗauke saboda ita shari'a ƙoƙari take yi kar ta bar mutum ba uba in dai matar mutum ta haifa masa ɗa a cikin gidansa to ɗansa ne duk yawon da ta je ta in yana so ya kora wannan ya yi li'ani sai dai ya yi li'ani hmm. na kafin sati biyu zai yi li'anin ba kafin sati biyu in ya wuce sati biyu shi ma wannan ma hadin malamai ne ya danganta ga alkali hmm. amma wanda ya ga ciki din ya ga alama kuma ya yi shuru bai yi ba to ba shi da halin yin li'ani wa sakitun wal hamlu hamlun bayyinun yuhaddu mutlaqan wa la yalta'inu wanda yayi shiru alhali ga ciki a bayyane bai yi magana ba sannan daga baya yazo yace zai li'ani yuhaddu mutlaqan haddi za a yi masa sai a masa haddin kazafi cewa yayin matarsa kazafi wala yalta'inu yace baka da damar li'ani na'am shari'a wato wannan yana da muhimmancin fahimtar wannan yadda shari'a hikimar shari'a take wajen ta tariskar da 'ya'ya ga mahaifansu da kuma kawo bambanci da kaga ai ba a amfani da kiyafa kama wajen kora nasaba sai dai a amfani da ita wajen nasi wajen nutsuwa da jin daɗi da kwanciyar hankali kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya yi da usama ana ta cewa usama ba ɗan mahaifinsa ba ne saboda usama yana da duhu shi ko zai gashi da haske saboda haka sai wata ran suna kwance a masallaci sun lulluɓa da bargo sai zo ya gansu amma kafafunsu a buɗe a almudliji ya zo ya ce waɗannan kafafu daga juna suke annab sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya samu aisha yana farin ciki yake kin ga abin da mudliji ya faɗa saboda wannan maganar kamar nasti ce wajen larabawa duk wanda yake suka ga wannan nasabar sai ya kus saboda mudliji ya faɗa don sun yi imani kamar yanzu ne ka ji an ce ai nobel laureate ya faɗi kaza mai cin nobel ya faɗa sai ka ji an imani kai mai cin nobel ne ya faɗa <laughs> eh, ko kuma ka ji an ce ai specialist ne babu kamarsa mai phd ne a wannan bangaren ya faɗa mai menene sai ka ji an yadda to kamar haka yake a da <laughs> na sannan ya ce muna neman ƙarin bayani akan sujudu tilawa da shukur da addo'in da ake yi a cikinsu sujudu tilawa sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma an yi a gabansa wani yana tilawa ya sujadar da mai sujada ya tilawar shi ma ya sujada wani kuma ya karanta ayat tilawar bai sujada ba shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da bai sujada ba mutumin sai bai yi sujada ba to duk waɗannan sunnoni ne da suka zo ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan ayoyi da ake sujada a kansu ayoyi guda goma sha biyar a mafi yawan idaya a wajen mali guda goma sha ɗaya amma guda goma sha biyar shine a masahib da muke da su yanzu kuma shine matabar imamu ahmad ibn hanbal kuma shine mafi inganci domin hauta malaman malikiya su ma sun dawo ya zuwa ga wannan kaulin irin isu ibn al-arabi to yin su abinda addu'ar da ake yi a cikin sujadar riwaya ta zo a cikin sunan abi dawud sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi da kuma in ya ƙara da Allahumma Allahumma tubli biha ajra wa da'anni biha wizra waj'al hali indaka dhukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud sune addu'o'i biyu da suka zo a cikin sunna sai mutum ya hada su yayi su idan bai haddace ba kawai yayi tasbihin sujada subhana rabbiyal a'la kuma ya yi addu'a da abin da ya sauka gare shi na neman na neman gafara Allah shi ko sujudu shukur shi ma ya zo daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da waɗansu malamai suna inkarin sa kamar imam malik yana ganin bai inganta ba amma ya inganta a bisa riwayoyi da malamai suka tabbatar da kuma ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki har da sayyidina ali lokacin da ya ga cewa a cikin mutanen da aka kashe lokacin yakin nahrawan na khawarijawa akwai akwai wannan dhul huwaisira dhul muhaddaj da ya gan shi wanda yake shine alamar cewar waɗannan kawarijawa ne sai ya faɗi yana mai sujada don godiya ga Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda za su kashe shi waɗanda za su yaƙi su ne suka fi kusa da gaskiya kuma ya ce da waɗanda suka yaƙe su suka kashe su za su san abin da Allah ya rubuta musu na lada a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sun haƙura ma da yin aiki to kaga falala ce babba sai ya sujada yana mai godiya ga Allah akan samun wannan falala to ita kuma babu wani zikiri da ya zo a kan sujudu shukur sai dai abin da yake ya kunsa na tasbihi da godiya ga Allah tunda dama ita sujada ai ta kunshi a tsarkake Allah ne da godiya gare shi subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli dukkan lafuzan suna komawa ya zuwa ga wato yabo da kirari ga Allah subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruhu da sauransu saboda haka idan mutum yayi daidai gwargwado wannan yayi amma babu wani zikiri keɓantacce da ya zo akan sujudu shukur sannan wannan ya ce malam idan ganin wata ya saba daga gari zuwa gari hakan zai bayu zuwa zuwa garin farko a ni ban gane wannan a na'am to watakila na dan fahimta idan daga gari zuwa gari aka samu sabani wajen watan hakan zai bayu zuwa garin farko a suna farawa shi kuma gari na gaba yana binsa misali 21 da 22 to anan ya sha sha'anin daren lailatul qadr zai kasance <laughs> ai an ce shahara idin layan kusan watannin idi guda biyu ba sa tawaya saboda haka idan idan wata ya zamanto hakikatan 30 ne amma kuka yi 29 to a wajen Allah zai 30 zai ba shi shine fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka haka zalika waɗannan darare da gowa gwargwadon irin istihadin da ya yi, yanzu kamar um, in aka samu saɓani wajen lissafi waɗanda suke yau ne daren 21 a wajen waɗansu kuma yau ne daren 22 to ne ne lailatul qadr kowa ga daren da yake a kowa ga daren da yake kauna shine daren lailatul qadr din shine da kasance wato kowa in dai ya raya waɗannan darare guda goma to zai dace da su kuma shi yasa sun ga mutane shi yasa malam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana rayar da dararen guda goma ga baki daya a bisa tsarin a bisa tafsirin imamun nawawi haka yake yace ana so a rayu da duraren guda gabaki daya hatta na mara ai hatta na cika ba na mara ba don ta yiwu ya zamanto a haƙiƙatar am ba wannan ne daren cika ɗin ba daren 21 ba shine hakikatan daren 21 ba to in ka rayar da dararen gabaki daya to ka samu insha Allah shi yasa ba a so ai wasa waɗansu sai ka in dai aka ce daren 21 ne to ran nan suke yi 23 ran nan suke yi 25 ran nan suke 24 sai a koma a yi bacci 26 sai a 27 sai a zo a yi waɗansu ma sun ce ai 27 shine kawai sahih hadisai sun zo da yawa daren lailatul shi ne daren 27 amma ya tabbata an yi daren lailatul qadr a daren 21 a daren 23 hmm, a daren 29 to kaga wannan ya nuna cewar jujjuyawa yake to in ko muna mutum yana so ya dace to sai ya yi su gabaki daya kuma Allah maɗaukakin sarki yayin da mutum ya yi bakin ƙoƙarinsa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kurda ku kardado a cikin dararen goman ƙarshe wuturai in mutum ya yi ƙoƙari a kan wuturin ko da bai zamanto a waƙe al'amur shi ɗin ba ne shi ɗin ne ba to ya yi wannan ƙoƙarin Allah zai datar da shi daidai gwargwadon domin Allah abin da yake duba zuciya yake duba yayin da mutum ya zamanto kokari yake da gaske yake yi in ya alami Allah fi qulubi in alim in ya alami in ya alami Allah fi qulubikum khairan yu'tikum khaira in Allah ya san alkhairi a cikin zukatan ku zai ba ku alkhairi duk wanda ya nuna ma Allah ya san alkhairi da gaske to Allah ba zai tabar da shi ba saboda haka kada mutum ya samu damuwa akan wannan ko kaɗan, sannan ta ƙarshe malam matar da mijinta ya sake ta sai ya ce ya dawo da ita kafin ta gama idda shin tana da zaɓi ta ce ba za ta koma gidansa ba da kowane irin dalili kamar rashin kula da addini rashin ganin girman mahaifiyarta shin za a tilasta mata ne sai ta koma ko kuwa za a saurari ra'ayinta ne na cewa ba za ta koma ba Allah ya saka da alkhairi amin ai matarsa ce ba ta da zaɓi in ya dawo da ita domin matarsa ce matsawar ba ta gama idda ba ba ta da zaɓi shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu kada ku dawo da su don cutuwarwa don ku yi ta'addanci ba ku da niyyar rike su sai ku dawo da su don ku tsawaita musu idda su rasa mazan aure sai mutum ya bari sai gab da idda ta za ta kare sai ya dawo da ita sannan ya sake sakinta domin iddar ta sake tsawo to Allah ya hana wannan kaga inda tana da zabi Allah ba zai ce kada ai wannan ba mace ba ta da zabi matsawar mijinta matsawar tana cikin idda mijinta ya dawo da ita kuma wannan ya kamata iyaye su kula da wannan sau da yawa iyaye suna aikata munkari wajen wannan akwai kes da aka kawo mutum ya zo yana kukan ya saki matarsa ya dawo da ita a cikin idda yana son matarsa iyayenta sun hana ta sun maje sun aurar da ita ga wani bayan ya ce ya dawo da ita kaga ta yi sun yi aure aure sun yi aure kan aure kaga wannan abin nan dole a yi musu ta'aziri in aka kai su gaban shari'a dole sai an ladabtar da su kuma wannan auren dole a bata shi komai haihuwar yaya da ake saboda haka wannan shine hukuncin wannan shine hukunci wato ita muraja'a bata bukatar wani sharadi bata bukatar yarda inda miji yace ya dawo da matarsa ta dawo ko yayi shaida ko bai yi shaida ba in yace ta ya dawo da shaida mustahabbi ne amma ba sharadi bane idan mutum yace ya dawo da matarsa ta dawo ko kuma ya je zance tana gidansu ɗin tana gidansu din ya sake ta tana idda ya je gidansu ya yi irin taba ta da yadda namiji yake taɓa matarsa inda ya yi wannan to shi kenan da fi'ili ma ana raja'a da aiki ba sai ya ce ya dawo da ita ba hmm. na'am roƙo yake ta dawo to ai shi ma jahili ne don me zai roƙe ta ta dawo <laughs> ah, abinda kake da shi kaje kace kana roƙo naka ne kaje kace kana roƙo eh, in yace yana roƙo ta dawo bai ce ya dawo da ta ba ta dawo ba ya zauna ya ta roƙo har idda ta ƙare ta kubce masa daga baya in ya zo neman ta zai a ce to kana cikin jerin gwanon manema sai wanda ta zaɓa ta darji eh, ai haƙƙinsa ne ba zai nema ba zai nema alfarma ba ba zai roƙa ba umarni kawai zai zartarwa kawai zai na'am eh? ta ce ne <laughs> ta wannan kuma ta magana ce بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا نعم الله يقول وكذلك أعثرنا عليهم to kamar yadda muka tashe su daga baccinsu har kuma ya kai ya bayu ya zuwa ga aka gansu aka san inda suke kamar yadda muka tashe su daga baccinsu har inda kuma suka tura wani ya je gari domin ya kawo musu da abinci a atharna alaihim to haka muka ganar da su haka muka sa aka gane su wato muka tsinkayar da wasu gare su har aka gansu liya'lamu anna wa'dallahi haqqun domin mutanensu na wannan zamanin su san cewa alkawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la rayba fiha kuma su san cewar sa'ar alkiyama babu kokonto a cikin ta idh yatanaza'una bainahum amrahum wato muka muka tsinka yadda wanin su gare su aka gano su yayin da suke jayayya tsakanin su akan al'amarin addinin su da yake da alaka da ranar lahira shin za yaya tashin alkiyama zai kasance wato yayin da suke wannan jayayyar yayin da jayayya ta tsirnike a cikin wannan al'umma in imma akan al'amarin sa'ar alkiyama a bisa tafsirin waɗansu malamai wa in a akan labarin waɗannan samari na ahalul wato samarin ma'abuta kogo shin mutuwa suka yi ko kwabacci suka yi suna jayayya a tsakaninsu yaya za su yi menene makomar waɗannan mutane menene hakikanin al'amarinsu to sai Allah ya sa aka a na a lokacin nan sai Allah ya tsinkayar da mutane su hmm. domin ya zamanto wannan tsinkaye da suka yi ya zamanto shi ne warwarewa a cikin al'amarinsu <coughs> suka yi saɓani kan yayin da suke saɓani a kan al'amarinsu wannan daga cikin sabanin shine wanda Allah a wani tafsirin shine wanda wannan Allah sabanin da yanzu Allah ya gaya mana faqalu ibnu alaihim bunyana suka yi sabani akan su faqalu sai suka ce ibnu alaihim bunyana ku yi gini a kewaye da su wato ku gina gini wanda zai suturce su a saman a saman dutsen da kogon yake a yi gini wanda yake zai rufe su yanda ba wanda zai cimma zai kai ya zuwa gare su shine ma'ana ibnu alaihim ku yi gini a kansu wato gini wanda zai suturce su wato wannan bayan sun mutu kenan domin da suka zo Allah ya sa aka gano shi wannan wanda ya je neman abinci aka taho da jama'a baki ɗaya da sarki kamar yadda malaman hikayoyin da aka samu daga wajen ahlul kitabi suka kawo ibnu kathir ya kawo su wannan hikaya da suka je bakin kogon sai shi dan aiken wannan sai ce ku kyale ni in shiga dan kada su je su razana da ya shiga to wata hikayar sai ta ce suna shiga da ya gaya musu saboda a ƙin kan cewar mutane su gansu a sanya musu wata karama da zai sanya musu su rinka jiji da kansu sai suka nemi Allah ya ɗauki ransu saboda haka sai suka mutu don haka ma ba a zo an gansu da rai ba a wata riwayar kuma tace a a sun fito sun zo sun shigo cikin kogon bayan wannan ɗan aike nasu ɗaya daga cikinsu ya gaya musu sai suka shigo da suka shigo suka gansu to sai da bayan sun gansu kowa ya gansu hakikatan gashi sun yi bacci gashi sun tashi ɗin to sai kuma suka koma suka kwanta Allah ya ɗauki ransu to shine sai kuma suka rinka jayayya yaya za a yi da su waɗansu sai suka ce ubnu alaihim bunyana ku gina gini a kansu wanda zai lullube su wanda zai rufe su rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine mafi sani da su shin wannan bacci da wannan komawa da suka yi bacci suka koma ko ka mutuwa suka koma ko ka mutuwa ce suka ce a gine a gine saman su yanda ba wanda in aka gine a kansu in ma baccin ne in ma mutuwan ne ubangijinsu shine mafi sani da halinsu qala alladhina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarinsu a suka ce lanattakhidanna alaihim masjida za mu riki masallaci a kansu ma'ana za mu gina masallaci domin mutane su rinka sallah suna tabarruki da wajen da suke kuma haka suka aikata a ƙofar kogon aka gina masallaci shi yasa ma lokacin kamar yadda su waɗannan wanda suka haƙo wannan kogo na kusa da birnin seljuk a turkiya suke cewa da aka an ga kogon kuma an ga wato kanisa coci a gefen su, don kamar yadda muka ambata suna kan addinin annabi isa ne to wannan aiki da suka yi waɗannan mutane Allah ya sufanta su da cewa allah ghalabu ala amrihim wanda suka yi rinjaye akan al'amarinsu wato ma'ana wato waɗanda suke da iko a cikin al'umma to shin wannan abin da suka yi daidai ne ko ba daidai ba ne waɗansu malamai sai suka ce wannan dalili ne na idan mutanen kirki salihai a waɗanda ake musu zantan wanda ake musu kyakkyawan zaton salaha da kusanci da Allah wato in sun mutu in an binne su a gina hubbari akan kabarinsu saboda haka suke yi zaka ga in ka je kasashen musulmi da dama za ga irin wannan in ka je irin su misra irin su sham irin su iraq irin su kasashe da dama su morocco za ka yi ta gani wato a kowa za a yi masa a gini kuma a yi kubba wadda zai zamanto kamar inda ake kubbar masallaci haka za a yi kubba a kan kabarin a ce wannan makamin shehiwa ne makamin sidiwa ne makamin wani to suka ce asali aikin waɗannan ashabul kafi tun daga shi Allah ya ambata a cikin alƙur'ani kuma babu wani suka da ya zo a kai domin Allah kawai ya ce ƙallabi na galabu ala amrihim da na takhizan na alaihim masjida suka ce gayasa a ce shari'ar waje ta gabace mu ne to kuma shari'ar al'umma da ta gabace mu in dai ba a yi inkarinta ba ai sai a aiki da ita to kuma a alƙur'ani da ta zo ba a yi inkarinta ba Allah ya ce sun yi masallaci bai faɗi wani abu wanda zai nuna wato a kyara ga abin da suka yi ko rashin dacewa da abin da suka yi ba haka waɗannan malamai suka ce to wannan istidlali kuskure ne kuma kamar yadda al'alusi ya ce ya ce haza istidlalun batilun atilun fasidun kasidun <laughs> eh, a'a wani irin larabci ne batilun atilun fasidun kasidun ƙarya ne kuma ko sisi bai kai ba ɓarna ce kuma ba shi da wani ba shi da tsada kasidun wato mai asara ne domin wato isa matukarsa wajen rashin dalili domin shi in Allah ya yi hikayar abu na shari'ar wanda suka gabace mu to zai iya zamantowa shari'a gare mu idan a cikin shari'ar mu abinda zai kora wannan bai zo ba to muku a cikin shari'ar mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana mu wannan a rashin lafiyarsa na ƙarshe na ajali salawatullahi salamu alai ya rinka ɗauke mayafi da aka lullube shimfiɗa da aka a mayafi bargo da aka lullube fuskarsa sai ya kawar da shi ya ce ta tattakhidhu qabri ida kada ku ɗauki kabari na ya zamanto wajen bauta ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid inni anhaakum an dhalik fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka dirki kaburburan annabawansu su zamanto masallatai ina hana ku daga wannan jundub ibn abdullahi al-bajal yace kafin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kwana biyar to kaga ya hana mu saboda haka wannan abin da ta zo a dunkule Al'ƙur'ani ya bayyana cewa ya hana mu kuma ma abin da suka yi ɗin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan abin ba daidai ba ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dai a cikin wannan rashin lafiyar tasa yana cewa la'anatullahi alal yahudu wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudu da nasara sun mai da kaburburan annabawansu masallatai haka zalika tun kafin nan lokacin yana cikin lafiyarsa ummu salama da ummu habiba suka ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kanisa da suka gani kyakkyawa mai ado mai zane a ƙasar habasha sai ya ce a ya ce ula'ika qaumun idan mata fihim rajulun salih banau ala ƙabrihi masajid wa fihi tilka suwar ulaika shirarul Ya yace waɗannan mutane ne da idan salihin mutum daga cikin su ya mutu sai su gina masallaci akan kabarinsa sannan su suranta waɗannan hotunan zane wato na kamarsa yace waɗannan su ne shiraren halittar Allah domin ta hake ake kaiwa ya zuwa ga bautar waliyai tun ana girmama waliyi ana zuwa ana yin ziyara sai a ce a'a a je a yi in aka yi addu'a a wajen Allah zai karba tun ana roƙon Allah a kabarin ana fatan Allah zai karba sai a rinka roƙon waliyi ka ji an ce ai duk wanda ya ziyarci kabarin wani waliyi ya haɗa shi da aiki domin ran da aka je aka yi ziyararsa ran nan ba shi da hutu tashi zai yi haikan yana ta yin addu'a cewa roƙon da aka zo aka yi masa Allah ya karɓa. wai kaji ka bar Allah sai ka je ka gaya masa sai ya tashi ya tayi yana cikin kabari wai dan Allah ya karba addu'arsa to kaga shine wannan shine dari'a dari'a ce zuwa ga shirka to saboda haka kaga shi kansa shi kansa abinda alladhina ghalabu ala amrihim wannan ginin da suka yi na masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa su shiraru khalqillah shi yasa kaga shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce kamar yadda Sheikh Al-Albani ya ambata yake cewa zahiri waɗanda suka ce qalubnu alaihim bunyana wannan mu'minan ne suka ce ku ai gini a kansu da zai lullube su Allah ya san da su wannan mu'minai ne to ba su da ƙarfi ba su da iko qala alladhina ghalabu ala amrihim masu ikon sai suka ce a'a masallaci zamu gina masu tarbiyyar addini su cewa suka kawai a gina a yi gini da zai rufe inda suke Allah ya san da su waɗanda suke da rinjaye ta fuskar al'amuran duniya da fawa da ƙudura a kansu da iko sai suka ce masallaci zai aka yi masallaci to waɗanda suka yi masallacin ga su ba mabiya addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne? amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hukuncinsu da cewa Allah ya tsine musu akan abin da suke domin abin da suka yi sun sanya mutane akan abin da zai kai su zuwa ga shirka saboda haka ko kaɗan wannan hujjar da waɗansu suke faɗa duk da yake za ka samu a cikin waɗansu tafsirai kamar hashiyar a cikin hashiyar bawi ya kawo wannan tafsirin amma irin su imamul alusi a tafsirinsa suke masa raddi raddi mai kaushi akan wannan magana tasa saboda duk wanda yake zai faɗi magana da ta ci karo da wato hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu to dole a watsar da maganarsa ga baki daya jumlatan wa tafsila ba za a karbe ta ba tarar kuma da nema masa gafara akan cewar zamiya ta same shi Allah ya yafe masa ya yafe mana baki daya na'am سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمالك Allah ya ce sai na talafatun masu kutsawa a cikin shin adadinsu mutum nawa ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sannu za su ce su ashabul kafi mutum uku ne rabi'uhum kalbuhum na hudunsu shine karansu wa na hamsatun waɗansu kuma sai su ce su mutane bakwai su biyar ne sadisuhum kalbuhum na shidansu su shine karansu rajiman bilgai suna wannan maganan zato a cikin gaibu ko kuma jifa a cikin duhu wato magana suke yi ba tare da ilimi ba zato a cikin gaibu wato shine abinda ba su da sani a kansa kasan abinda baka da sani a kanka zaka dogara ga ilimi ne to in kuwa abinda yake gaibu in ka je shi da zato to ka san ba za ka cimma daidai ba domin shi gaibu sai dai a sanar da kai gaibu ba a zatansa ba a tahmin ba a tunanin gaibu saboda gaibu ba ka da hanyar saninsa sai dai a baka da ilimi wato ma'ana sun yi magana ba da ilimi ba wannan raddi ne na alkur'ani ga waɗannan ƙaunin guda biyu waya na saba'atun wa thaminuhum kalbuhum kuma suna cewa mutum bakwai ne kuma na takwas ɗinsu shine karansu wannan Allah bai raddin wannan maganar ba don haka sai waɗansu mutane sai malamai suka rinjaye da cewa wannan shine adadinsu sai Allah ta'ala ya ce ƙurrabi a alamu bi iddatihim ce ne ubangiji na shi ne mafi sani da yawan da adadinsu ma ya alamuhum illa qalil ba wanda yake sanin su sai kaɗan kaga Allah ya tabbatar akwai daga cikin mutane wanda suka san su sune wanda suka samu sanin su daga gaibu to kaga tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ciki ibn abbas ya ce nima ina cikin wannan kaɗan ɗin na sani to wannan ka gaba rajman ba ne bane yi bisa abin da ya samu na sani daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu wasalamu alai fala mari fihim illa mira'an zahira kada kai jayayya a cikin sha'anunsu sai jayayya bayyananna wato jayayya wadda hujjata take bayyana ba wadda hujjata take ɓuya ba jayayya wadda hujjata take bayyana shine kamar irin abin da Allah ya ambata a cikin wannan a cikin alkur'ani na cewa ga su akan tauhidi suke Allah ya daura zuciyarsu Allah ya ba su mirfaqa kuma Allah ne kaɗai ya san adadinsu to kaga wannan ba wanda zai musu da kai akan wannan to kada kai musu wato duk irin abin da ake magana akan ashabul kaf da tattaunawar da ake yi kada kai jayayya akai in suna faɗa kai shiru ka kyale su in har za jayayya to jayayya da take hujjar ta bayyananna ce shine da alkur'ani ya tabbatar to wannan ladabtarwa ne wata akan yadda ake jayayya wala tastafti fihim minhum ahada kada ka nemi fatawa kada ka tambayi wani kada kai tambaya akan su ga wani daga cikin ahlul kitab kowane ne kada ka tambayi daya daga cikin ahlul kitab akan su ashabul kahf to kaga wannan kore ilimi ne daga waɗanda suke ake tsammanin suna da ilimi a kansu kada ka tambaye su domin ba su da ilimi abinda Allah ya gaya maka ya ishe ka ka wadatu da shi a cikin wannan ayar akwai ladabtarwa da alkur'ani ya nuna mana yanda ake yi wajen hewa, wajen tattauna mas'ala ta ilimi wajen musayan ra'ayi alkur'ani sai ya faɗi alkur'ani sai ya faɗi maganar waɗancan mutanen sai na yaquluna rabi rabi'uhum kalbuhum ƙauli ne ya faɗi ƙauli na farko ya faɗi ƙauli na biyu ya yi raddinsa. to ka gani in za ka yi magana adalci shine ka faɗi magana daga asalin abinda mutum ya faɗa ba abinda bai faɗa ba ka ce ya faɗa Allah sai ya faɗa abinda suka ce da ya faɗa sai ya yi raddinsa sannan kuma bayan ya yi raddin abinda yake ba daidai ba sai kuma ya zo ya faɗi magana wadda take ita ce daidai bai yi raddinta ba domin ya nuna kan cewa wannan ita ce magana wadda take daidai to haka uslubin hiwar ya kamata ya kasance idan za ka yi hiwar in za ka yi hujjatayya da mutum mai amfani da hausar malam abubakar gumi allah ya ji kansa hujjatayya wato ka faɗi maganarsa yadda take bisa adalci shine insafi sannan kuma ka faɗi fuskar raddi gare shi me raddin da allah ya yi gare su ya ce rajman bil ghaib jifa suke a cikin duhu in kai jifa a cikin duhu in ka samu abin da kake jifa in kacici kacici ne in ka samu ka san cewa sai dai kawai kai murna ka samu ba tare da cewa ka san zaka samu ba jifa kawai kai to shine marajman bil zato a cikin gaibu kenan to wannan ya isa raddi ga magana sukan cewa magana ce wadda aka gina ta ba a bisa ilimi ba domin shi abin da yake na tarihi tarihi ba a gina shi da zato tarihi ana gina shi da sani ne tarihi ana gina shi da sani to sannan kuma a cikin wannan ayar akwai tarbiyar da wato mayar da ilimi ga Allah cewar babu wanda ya san haƙiƙanin adadinsu sai Allah to wannan a bayyane yake wannan ya isa hujja domin Allah shine ake komai akan idansa shine yake da sani saboda haka abinda ya abinda wanda duk ya mai da ilimi ga Allah to hujjarsa ta yi ƙarfi sannan kuma a cikin wannan tarbiyya ta ƙarshe shine Allah maɗaukakin sarki da ya ce wala fala mari fihim illa mira'an zahira kada kai jayayya sai akan jayayya wacce ke bayyananna wato ma'ana duk abinda da yake hujjarta ba bayyananna ce, kada ka ɓata lokacin ka wajen jayayya da ita dan ba zai taɓa abokin jayayya ka ba zai taba yadda da kai ba tunda hujja ba bayyananna bace ba abinda zai ba abinda abokin jayayya zai sallama da shi sai na hujja wanda idan ka kawo masa zai ji kan cewa bisa tilasta ya yadda da ita to Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar jayayyar da take ba irin wannan ba jayayyar da take ba za ta sa wanda kake jayayya da shi ya ji kan cewar dole gaskiya ta bayyana dole ya mika wuya ko kuma ya yi mukabara ya zamanto ya ga gaskiya ya take ba to wannan jayayyar ita ce kawai wadda zai yi ba ta ba to sannan kuma wanda ba shi da ilimi ba a zuwa a tambaye shi kamar yadda ya ce wala stafti fihim minhum ahada na'am wala taqulanna shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا to Allah ya ce wala taqulanna li shay'in kada ka ce ga wani abu wato wanda kai azama akan zaka yi shi inni fa'ilun dhalika gada ni zan aiwatar da wannan al'amari gadan gobe wato a nan gaba wato gadan gobe akan abin da yake fuskanta na zamani wanda zai zo illa an ya sha Allah sai dai tare da cewarka in Allah ya so in Allah ya yadda wadhkur rabbaka nasit kuma ka tuna ka ambaci ubangijinka wato ka ambaci cewar insha Allah din idha nasit idan ka idan idan ka manta idan ka manta baka fada ba idan ka manta baka ce insha Allah ba to idan ka tuna to ka to ka ambaci ubangijinka ka faɗi ta insha Allah din wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada kuma ka ce ina kauna ubangiji na ya shiryar da ni ya zuwa ga abin da yake mafi kusa da wannan wato a wajen shirya shine wato a Allah ya shiryar da ni da wata kissa wadda take ma tafi wannan a kan abin da ne alkawarin zan yi ban ce in sha Allah ba yayin da mutanen makka suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa akan ashabul kafi da ne da ruh sai ce ku zo gobe zan gaya muku bai ce in sha Allah ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya a nan ayar ike gaya masa cewar kada ka rinka haka in za ka yi abu ka ce to insha Allah to amma ku duba irin karamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah sai da tukuna aka abin da ya ce din zai yi sai da tukuna aka gama gaya masa din aka gaya masa sannan sai aka dawo aka ce to karkace in za ka yi abu zan yi sai ka ce insha Allah da ana cewa karkace in za ka yi abu zan yi sai ka ce insha Allah daga farkon surar da abin zai zamanto mai kaushi gare shi sallallahu alaihi wasallam har sai ya rinka cewa to shin za ma a amsa mun ko ba za a amsa mun ba amma sai aka karrama shi da amsa masa aka gama gaya masa dukkan bukatarsa to sannan sai aka zo aka yi tunatarwa gare shi hmm. wannan tana daga cikin abin da yake nuna karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah kamar yadda lokacin da yayi izini ga munafukai da basu je yakin tabuka ba Allah bai ce masa balima azinta lahum sai ya ce afallahu anka Allah ya maka afuwa ya ka ba su izini sai da tukuna ya kaddamar da afuwa ma gare shi dan ka dauka cewa in an ce maka ya ka ba su afuwa ya kai musu ya ka ba su izini ya zama to zargi ake ba zargin ka ake ba to idan Allah jalla wa'ala da shi ne ya halice shi kuma shi ne ya zaɓe shi ya aiko shi ya ne masa irin wannan muladafa da karramawa da girmamawa to ya kuma gare mu wajen muhataban mu da abubuwa da suka jingini janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mu kula da ladabi a kan sha'anin janibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah da kansa a cikin irin waɗannan ayoyi na nuna mana irin darajarsa da martabarsa a wajen mahalicinsa salawatullahi wa salamuhu alaihi to wannan ladabtarwa ne akan cewar idan mutum zai faɗa abu ya ce insha Allah idan kuma ya manta to idan ya manta ya tuna ya ce insha Allah wannan ayar ba ta da alaka da rantsuwa duk da yake malamai sun ɗauki hukuncin rantsuwa akan wannan ayar cewar idan mutum ya yi rantsuwa ya ce insha Allah to rantsuwa ba ta kullu ba in dai da nufin to gaciya ne rantsuwa ba ta kullu ba bi ma'ana idan bai yi ba ba zai yi kafara ba in ka ce wallahi zan yi kaza insha Allah to ko yi ba in baka yi ba ba za ka yi kafara ba in dai ka ce in sha Allah din nan da niyyar to gaciya to idan bayan idan sai bayan wani lokaci ka faɗa fa in dai a cikin majalisin ne a wannan sha Allah za ta amfane ka wajen ibn Abbas kuwa ko daga baya ne ma sai ka tuna sai ka ce in sha Allah to wannan in sha Allah din za ta amfane ka albarkar in sha Allah ibn Abbas ya fi kowa daga cikin malamai yalwatawa shi a wajensa kaga kenan ba lalle kai kafara ba tunda idan ka tuno in ka ce ba za ka yi abu ba sai ka tuno cewa ba ka ce insha Allah ba kana so ka warware rantsuwa sai kawai ka ce insha Allah eh, amma babu wanda daga cikin malaman mazahibul arba'a da ya dauki maganar ibn abbas Ko wannan su yana cewa in dai majalisin ya tashi baka ce insha Allah ba to rantsuwa ta kullu idan baka yi ba sai ka yi kafara ma'anar cewa wa qul asa rabbi an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada kuma ka ce ina ƙauna ubangiji na zai shirya da ni zuwa ga mafi wato kusa da shirya daga wannan shine wato ƙaunar cewar Allah Maɗaukakin sarki zai sanar da shi waɗansu ƙisoshin ma banda wannan da ya ce zai faɗa ɗin da ya tuna cewa ya manta bai ce in sha Allah ba to da ya tuna ubangijinsa kuma ya faɗi wannan ya nuna kan cewa albarkar wannan ambaton ubangijin nasa da ya yi. salawatullahi wa salamu alai wannan ya sa Allah ya ya wato ya shiryar da shi ya zuwa ga abin da ya fi wannan kissar ta ahlul kafi shine abubuwan da suka zo wanda da ba ma a tambaya ba kamar kissa annabi Musa da al-Khadir da kamar kissar masu gona guda biyu wanda duk sun zo a cikin wannan surar wanda yake sun kunshi darussa fiye ma da darussan da suke na ashabul kafi na'am لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليا ولا يشرك في حكمه أحدا نعم الله يقول ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين sun zauna a cikin kogonsu shekara 300 wasdadu tis'a suka ƙara shekaru tara ulillahu a'lamu bima labithu ce ne Allah shine mafi sani da tsawon zaman da suka yi lahu ghaibu samawati wal ard abinda ya buya a cikin sammai da ƙasa na sani shi shi kadai absir bihi yaya mamakin ganin sa wa asmi yaya mamakin jin sa malahum min dunihi min wali babu wato majibinci a gare su koma bayan sa su ahlus samawati wal ard ba su da wani majibinci mai kare su mai taimakon su ba shi ba wala yushriku fi hukmihi ahada kuma baya tarayya a cikin mulkinsa da wani jalla wa'ala wannan shi ne ƙarshen ƙisar ashabul kahf Allah ya faɗi muddar da suka zauna shekara 309 wannan abu shi ne zahiri Allah ya faɗi cewa ga muddar zamansu shekara 309 shekara 300 suka ƙara tara kuma ya ce a cikin wannan yace, ce ƙulillahu alamu bi ma labithu ka ce Allah ne mafi sani da muddar da suka zauna domin raddi ga ahalul kitab da suke cewar sabanin wannan domin a wajen nasara sun zauna shekara 240 haka suke fada tsakanin lokacin Decius wanda ya mutu a shekara 251 zuwa lokacin Theodosius na biyu wanda ya mutu a shekara a shekara ta 550 bayan a shekara ta 500 na'am a shekara ta 501 saboda haka ga baki da shekara 250 shine tsakani su haka suke faɗa to dan kar wani waye kar su zo su gaya maka haka ce ne qulillahu a'lamu bima labisu Allah ne mafi sani da tsawon muddar da suka zauna absir bihi akwai mai gani kamar sa wa asmi akwai mai ji kamar sa kuma a cikin wannan ku kula da wata aya Allah ya ce sun yi shekaru 300 saboda haka waɗanda suka ce sun yi shekaru 300 da ƙidayar kalandar tafiyar rana sun yi daidai sai ce wasdadu tis'a suka ƙara shekara tara ga wanda suka ce kalandar wata domin shekaru 300 a kalandar rana shekaru 309 a kalandar wata saboda kalandar rana a shekara duk shekara 33 kalandar wata tana finta da shekara ɗaya to ka raba talatin da uku a cikin ɗari uku nawa zai baka shekara tara da ƙarin shekara uku domin tara sau talatin da uku ya zama ɗari biyu da casa'in da bakwai a cikin shekara ɗari uku a cikin shekara 300 uku shekara uku ce babu saboda haka in aka yi shekara ɗari uku da kalandar rana to an yi shekara ɗari uku da tara a kalandar wata to sai Allah ya yi ishara ga wannan lissafin wanda ilimin larabawa a lokacin bai kai su san wannan ba domin su lissafin wata kawai suka sani yahudawa sun san lissafin rana wajen shekaru wajen kwanan wata lissafin wata suke bi nasara kuma lissafin tafiyar rana suka sani ba san na wata ba ba ruwansu da na wata ba sa wannan kirgan saboda haka alkur'ani sai ya sanar da wannan wanda da mushrikai da ahlul kitabi duk ba san wannan ba a wannan zamani saboda kawai daga cikin ijaz na ilimi na alkur'ani wanda a ciki ya kunshi bayyana wannan hakika ta ilimi wanda yanzu ilimin wanda lissafi wanda lissafi wannan ya tabbatar da shi idan kai lissafi duk wanda zai tunani ya tunani akan wannan kaga da an yi shiru ana haka eh, ku yi tarawa ɗebewa saurabo sai ku gani <laughs> na'am to sannan da wannan Allah madaukakin sarki ya kawo kissar ashabul kahfi wanda ta kunshi a muhimman darussa ba irin kissan labarurruka ba bal kissa ce wadda ta kunshi tabbatar da imani da Allah da imani da ranar lahira da inayar Allah ga bayinsa da karamar auliya da kuma irin yadda wato Allah maɗaukakin sarki yake bayyana ayoyinsa ga mutane yake bayyana ayoyinsa ya sanya su a cikin halitta Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani insha Allah gobe kafin mu tashi a karatunmu inda za mu tashi za mu kawo khulasar darussan da ke cikin wannan kissa ta ashabul kafi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman jagorori ga masu tsoron Allah Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka ji kanmu ka ji kan magabatanmu ka ji kan ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah muna roƙonka ka ɗaukaka darajar ka ɗaukaka darajar mu da alƙur'ani Allah ka haska zukatunmu mu da hasken alƙur'ani Allah kai mana muwafaqa da tilawarsa a cikin wannan wata mai albarka Allah kai mana muwafaqa da yin azumi wanda kake karɓarsa da yin ƙiyamu ramadan wanda kake karɓar Allah ka karɓi addu'o'in mu Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yanta su a cikin wannan wata mai albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin